صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله عز وجل فهي خير زاد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة كما أخرج أبو نعيم في الحلية والطبراني في معجم الكبير ونقله الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن يقول قال عبد الرحمن ابن سمرة جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن ابن سمرة فرأيته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان وقال أبو سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول يا رب عثمان إني رضيت عن عثمان فرض عنه فما زال يدعو حتى طلع الفجر فنزل قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويهكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أورد القرطبي أن أعرابيا أتاه فقال يا عمر الخير جزيت الجنة أقص بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن قال عمر إن لم أفعل يكون ماذا قال إذا أبا حفص لأذهبن قال إذا ذهبت يكون ماذا قال تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات هنّ وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فبكى عمر حتى خضلت لحيته ثم قال أعطوه لذلك اليوم لا لشعره هكذا يا عباد الله يجب أن يكون الراعي لرعيته في الشفقة والرحمة أيها المسؤولون لا تشقوا على الأمة ولا تقسوا عليهم امنعوا لهم الحياة الكريمة ووفروا لهم سبل العيش الهنيئة وتذكروا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاب الدعوة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشكك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به الحديث رواه, البخ... رواه مسلم ذكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا, ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطام ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير هذه القصة أخرجها البخاري في باب غزوة الحديبية وقصة عمر مع امرأة تريغ ابنها عن الفطام فيأبى فسمع عمر رضي الله عنه بكاء الصبي فقال لها لم يا عمة الله قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم قال كم له قالت كذا وكذا شهرا قال ويحك لا تعجليه فصلى العمر فصلى عمر الفجر وما يستبين الناس قراءته من البكاء فلما سلم قال يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى ألا تعجلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام قال ابن القيم رحمه الله من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحم ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن منعهم خيره منعه خيرا ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقي هذا وصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna ƙara godiya الله Allah shaidawa babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi ko mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne ko manzon allah ne allah ka yi salati da taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama yau in ba ku manta ba rana ce ta juma'a kuma ita ce ranar sha biyar ga watan biyu shine watan safar na shekarar 1445 kuma ina ga shi ne daidai da ranar ɗaya ga watan goma na shekarar 2023 miladiya kisa guda uku ko guda biyu ita nake so na kawo mana kuma allah isa wannan kisar za ta iya shiga kunnan shugabanninmu wanda Allah ya ɗora musu nauyin su tausaya mana wanda Allah ya ɗora wa nauyin su kula da duk abin da zai sa mu ji daɗi imamu ahmad da imamul hakim da abu nu'aim da imamu tabarani duka sun kawo kissar sayyidina usman radiyallahu anhu wanda al qurtubi ya kawo ta lokacin da yake tafsirin wata aya kuma har yi bayanin dalilin saukar ayar bayan wannan abin ya faru ne wanda har ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki a shekara ta tara da hijira an yi shirin tafiya wani yaƙi mai wahalar gaske saboda irin mutanen da za a haɗu da su ba saba yaƙi da su ba rumawa ne sannan kuma tafiyar da za a yi tana da nisa na biyu kuma a lokacin an shiga cikin matsi na rayuwa akwai fari ga kuma zafin rana ga yunwa da mutane suke fama da ita a wannan lokacin amma kuma an yanke za a yi wannan yaƙin ana buƙatar taimako kuma shine yaƙi mafi girma wanda da yawa daga cikin sahabbai suka halatta da yawa daga cikin musulmi ma gaba ɗaya sun halarci wannan yakin domin an samu sama da mutum dubu talatin wanda suka yi manzan Allah rakiya a wannan yakin abin duk wanda ya je yakin shi ya ɗauki nauyin kansa saboda babu hali an fahimci cewar akwai bukata dina usman sai ya ciko wata yar da ake zuba kuɗi irin na zinare ya zubo dinare dubu a ciki ya zo ya ajiye a gaban manzan Allah sallallahu alaihi sallam sannan kuma ya ɗaura wa raƙuma har guda ɗari uku da ɗoriya siddi da kayan yaƙi da kayan abincin da wanda zai hau raƙumin zai amfani da shi shi ma ya kawo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi da ya ga wannan kuɗin da aka kawo haka sai ya dinga zira hannunsa a ciki yana jujjuya su ice da ka yau duk abin da usmani ya aikata babu komai saboda yadda ika wannan ɗauki da taimako a lokacin da ake buƙatarsa annabi ya ce ya Allah ina roƙonka wannan rana da sayyidina Usman ya kawo wannan gagarumar gudunmawa Allah kakkamance masa da wannan ranar watan duk sanda aka tsaya gaban Allah Allah ka tabbatar wa da sayyidina Usman ya yi wannan aiki Abu Sa'id Al-Khudri sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon manzon Allah da ka san aka yi wannan abin aka ajiye gaban annabi da daddare aka yi abin ko bayan sallar isha ko makamancin wannan aka ce manzon Allah ya daga hannunsa sama Yanewa sai sayyidina Usman addu'a ta alheri ina cewa ya Allah wannan shi ne Usmanu na yadda da shi kai ma ka yadda da shi Abu Sa'id ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ina yi wa sayyidina Usman addu'a ta alheri tun daga farkon dare har sai da alfijir ya keto a wannan lokacin da ya ka saukar da faɗin Allah ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wannan yabo ne ga waɗanda suke fitar da dukiyarsu su bada ita saboda Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan in sun bayar da ka baya ba za su zo suna gori ba ko suna cewa mu muka yi muku in ba dan mun kawo taimako ba ai da an shiga cikin matsala in ba dan mun muku ba ai da ba za ku yi farin ciki ba Allah ya ce to mummune na kirki in suka yi ba sa gori ba sa biye bayan abin da suka aikata da kuma cutarwa to wanda suka yi wannan Allah ya ce ladan su ya tabbata a wajen su kuma su da bakin ciki har abada su da shiga cikin damuwa ko tsoro har abada in ji Allah to kun ga wannan yana nuna mana duk lokacin da aka shiga cikin wata masifa aka shiga matsi musamman ma matsi na rayuwa mutane suna neman su rasa abinci to ya kamata duk wanda yake da dama ya kawo gudun masa domin faranta wa mutane ko ba sai ka buƙaci a yi taro a ɗauka a hoto a nuna duniya cewar ka bayar ba kama yi a ɓoye domin kadari ya ta shiga kada kuma burgewa ta shiga yanzu wannan yanayin da muke ciki wai duk wanda zai raba shinkafa ko da kwano goma ce kwano ashirin sai kuma ya yi bidiyo ya tura an gani mutanen da za ka nuna ba za su gode maka ba in kuma sun gode ladan ba zai iya tabbata ba in ba Allah ya so ya tabbatar da shi ba wannan abu na farko kenan kisa ta biyu sayyidina Umar lokacin yana amirul mu'minin shi ma a ƙarƙashin wannan ayar imamul qurtubi ya kawo wannan kisar. wani mutumin ƙauye ne ita so daga ƙauye ya zo gurin sai na umar sai ifaɗi saƙon da yake so ya isan masa a waƙa amma ma'anar waƙan ice ya kai umarun alheri ina roƙa maka allah allah yi maka sakayya da gidan aljanna amma abin da nake so ga 'ya'yana nan ka ba su kayan da za sha za su sa ka ba su sutura ka ba su abinci kuma ka ba wasu ita ma abin da za ta ci ina son ka taimake mu a wannan yanayi da ake ciki na matsala na damuwa a cikin waka sai ce kuma na rantse da Allah sai kai wannan abin da nake so kai gurin shugaban kasa fa izo ka ba mu abinci ka ba mu kayan sawa kuma ka kula da mu kuma na rantse sai kai mana wannan aikin sai na umar da ijo wannan abin sai ce to in na ƙi me zai faru sai ce sai in juya in tafiya ta sai ce to in ka tafi mai zai biyo baya sai ce in Allah ya ta da alkiyama zai tambaye ka game da mu ranar da za a yi rabo na kowa aikin da ya aikata a wannan duniyar a wannan lokacin Allah zai tsaye da kai tambaye me yasa baka ciyar da mu ba me yasa baka ba mu sutura ba me yasa na kawo maka kuka baka taimake ni ba ranar da duk wanda ya tsaya a wannan ranar idan ba shi da abin da zai fitar da shi wuta zai tafi mutane biyu ne a wannan ranar ta alkiyama ko kashi biyu ne akwai wanda za su tafi aljanna akwai wanda za su tafi wuta wannan kalmomin da wannan mutumin kawai ya gaya sayyidina umar sai sayyidina umar ya fashe da kuka ya dinga hawaye har sai da hawaye ya cika geminsa ga baki daya sannan ice ku ba shi abin da ike nema saboda waccan ranar ba dan ya iya waka ba a bashi saboda tsoron gamuwa da Allah ranar alkiyama ba dan ya iya waka ba mutane nawa ne suke kwana da yunwa su kusa mutuwa ba za a taimake su ba amma idan wani ya zo yi maka waka ka bashi mota ka bashi gida ka bashi kuɗi yanzu ma mawaka kusan yanzu su ne waɗanda suke rike da tattalin arziki a cikin al'umma ga talakawa nan suna neman su mutu da yunwa jiya jiyan nan wani bawan Allah yake gaya min a wata hanya daga cikin hanyoyin da suke shigowa nan waɗannan ungoyin namu ba na son na faɗi gurin wani mutum ya fito da buhunsa ko daga gida ne ya je ya nema ya nema ya rasa izo wani guri ya zauna kawai sai ya mutu ɗayan biyu ne ko dai yunwa ta kashe shi ko kuma tashin hankali da zulumin abin da zai koma da shi gida bai samu ba zuciyarsa ta tsaya to mutane nawa ne suke samun wannan yanayin su mutu shugabanni ba sani ba hankalinsu bai kai ga wannan ba irin wannan abin da ya faru da sayyidina umar haka ya kamata a ce duk wani shugaba ya dinga bibiyan talakawansa isan me suke ciki shi sa malamai suke cewa in allah ya baka shugabanci kaka tsananta mutane kar ka goyi bayan wanda ke son a tsananta wa mutane duk hanyar da za ta sa mutane su yi farin ciki su yi walwala ka yi amfani da ita ga wani hadisi mai hatsarin gaske wanda ina ma a ce dukkanin shugabanni za a je a biya musu waɗannan hadisan a musu gwari-gwari in hausa suke ji a biya musu da hausa in ma wane yare suke ji a sami yaren a biya musu da yaren a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk addu'ar da manzan Allah ikar ɓaɓɓiya ce a wurin Allah ya ce ya ubangiji duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ta komai kankantarsa idan ya tsananta musu Allah shi ma ka tsananta masa wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ta komai kankantarsa idan ya sauƙaƙa musu Allah shi ma ka sauƙaƙa masa wannan sahihin hadisi ne ina cikin sahihin muslim ibn al-jauzi a cikin wani littafinsa da ake cewa da shi sifatu safwa ya kawo kissa sayyidina umar wanda zaid ibn aslam ya samo wannan labarin daga wajen mahaifinsa mahaifinsa shine ike cewa wata rana na harka sayi na umar kasuwa ina shugaban kasar musulmin duk duniya a lokacinsa ice muna tafiya mu bi muna zaga kasuwa domin mu ga yanayin yadda kasuwa take tafiya akwai masu algus akwai masu ɗaga farashi ba gaira babu dalili akwai masu cutar da mutane akwai waye yana dudduba dai al'amarin mutane da rana izaga iga abin da talaka suke ciki sannan kuma da daddare ya rufe kansa ya fito ran gadi domin ko zai gaba da mabarnata ko kuma zai ga wani abu wanda ba zai iya samun labarinsa ba sai ta wannan hanyar haka ike yi haka ake so duk wani shugaba in ka zama shugaba baccinka ya ragu walwalarka ta ragu farin cikinka ya ragu amma mu yanzu in an samu shugabanci a wannan lokacin ne ake barje gumi za a kirawo taron gangami na munna wanda za a ci a sha a more a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a yi bushe-bushe a raƙashe to su magabata na ƙwarai idan suka samu shugabanci bacin su raguwa yake yi na umar yana sarkin musulmin duk duniya ya hau kan mumbari yana hudu ba sai da aka kirga faci guda goma sha ɗaya a jikin rigarsa faci wanda ake cewa da shi maho ta buɗe rigar ta mutu an samu wani gurin an yanki wani barki an manne gurin kun ga bai saci kuɗin kowa ba ko bai ci shi kaɗai ba an yanka ma dabba ya ce a raba musulmi sai aka ɗauki hanta aka gutsuru wani abu a ciki aka je aka yi farfesu a gidansa da ya zo ya ce ina abinci na sai aka masa wani ya ce ina aka samu wani aka ce wanda aka yanka ya ce ina shugaban nasu ku ɗauko min abin da ya fi daɗi ya fi tsada a jikin wannan da bai ce wallahi ba zan ci ba a ɗauka a je a raba talakawa ni kuma a kamun gurasa da mai da gishiri in dangwala in ci shine yake cewa idan wata dabba ta yi tuntuɓe ban gyara mata hanya ba ina jin tsoron Allah sai ya tambaye ni akanta ba fa mai dabbar ba mota nawa ta barar mutane nawa ne aka yi barin mota da su saboda rashin kyan hanya kuɗi nawa aka fitar domin gyara wasu hanyoyin ko yin sababbi wanda aka cinye kuɗin ba ya aikin ba na umar lokacin da suka tafi wannan kasuwa da shi da ah, aslam baban wannan zait ɗin ice muna cikin tafiya sai na ga wata budurwa irin auren fara nan kamar wanda muke cewa ko sau ta gawawa kawai sai na ganta tana sauri ba ta tsaya ko ina ba sai ta sha gaban na umar ta ce ya amiral mu'minin mijina ya mutu ni da ka ganna nan budurwa na yi aure kuma hannu na haihu mijina ya mutu kuma ya banna da 'ya'ya ƙanana wallahi ba ma iya ɗora tukunya ba ma iya girki ba mu da gonar da za mu je mu noma ba mu da dabbar da za mu je da ita kiwo mu tatsi ta mu sha kuma wallahi ina jin tsoron yan kwanakin nan da za su shigo nan gaba in ba a yi sa'a ba yunwa za ta kashe 'ya'yan ta kashe ni kuma babana shine khufaf ibn ima al-gifari shi khufaf ibn ima al-gifari lokacin da aka zo sulhul hudaybiya annabi ya sauka a wani guri da ake cewa da shi abuwa shine izo babansa shi ima ibn rahaba al-gifari shine izo ya kawo manzan Allah raguna guda 200 ya kawo masa raƙumi guda biyu an makare shi da kayan abinci ita ya rasulullah kai da sahabbanka ga wannan annabi yasa aka raba dabbobin aka raba abincin ga sahabban da suka zo wannan guri to ɗansa hufaf shine ya haifi wannan baiwa Allah watan jikar ima ce sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya kawo wannan sakon daga ima shine kufa babanta shine dan aiken da ya kawo manzon Allah wannan sakon ta ce ni kuma yar wana ce watan abin da ake so a nuna mana duk mutumin da ibada wata gudunmawa a cikin wani al'amari na rayuwa kada a manta da shi kun ga ta ce babanta ya taimaka manzon Allah Sau da haka ko ba don koi ba ta cancanci a taimake ta duk mutumin da ya taimake ka a cikin wani al'amari na rayuwa ta duniya ya kamata ka taimake shi ba sai an je lahira ba ko ba sai ka mutu ba a zo a kafa maka tanti a kofar gida a dinga kawo taliya da shinkafa ana cewa Allah ya ji kansa ya kamata san sanda kake raye a kawo maka kayan abinci ka ci in ka mutu kuma me amfanin kawowa saboda haka ta ce babana shine wane wanda yi wa manzon Allah abu kaza sannan kuma yana daga cikin mutanen da suka halarci sulhul hudaybiya babanta kenan sai na umar yana jin wannan maganar sai ya kara tsayawa ya saurare ta sannan ice in ne miki maraba kina daga cikin makusantanmu watan kema ta mu ce sai sai na umar ya bar wannan sahabin a nan gurin ya ce ki jira ne kawai sai ya tafi gida a wani raƙumi wanda aka ware shi irin amala ɗin nan da ake kiwata saboda wani abu ya kamo wannan raƙumin ya sa aka ciccika kayan abinci a cikin buhunhuna aka ɗora aka ɗebi kayan sawa aka ɗora sannan aka ɗebi kuɗi aka zuba a cikin jaka aka ɗora ya dawo zai zo ya tarar da wannan baiwa Allah sai kama aka lara ya ce kama wannan ki riƙe kuma ki jira kafin kayan abincin nan su ƙare Allah zai kawo miki da mafi alherin wannan watan za mu sake zagoki za mu sake dubawa kuma duk abin da ya kamata a yi miki sai an miki wannan shi ma ya faru da sayyidina umar da wannan baiwa Allah kun ga yadda shugaba yake in an kawo maka ƙara ko an kawo maka kuka ba cewa za a yi mutanen nan kun fiye raki ba in an kawo maka kuka an ce mutane suna cikin matsala ba cewa za ka yi a saurara min zuwa shekara biyu ba wa ya gaya maka mutane za su kai shekara biyu wasu ba su mutu ba in an ce akwai matsala to ya kamata a duba wannan matsala. A kotun kissar ita ma ibn jauzi ya kawo ta cikin sifatu safwa shi kuma na umar yana halifa sai 'yan kasuwa baƙi suka shigo madina da kayan kasuwanci za a sara kuma su ma su sara sai suka tafi filin idi sai suka kafa sansaninsu ana zuwa ana siya su ma zuwa suna siya sai dare i sai na umar ya kirawo abdurrahman ibn auf a cikin sabon shine mafi kudi mafi dukiya sai ce za ka taya ni mu je mi gadin kayan kasuwancin waɗannan 'yan kasuwan bai ce a nemo sojoji ba bai ce a nemo 'yan sanda ba saboda ya san shi allah zai tambaya sai abdurrahman ya zan taya ka mana sai suka tafi kawai suka yi shimfiɗa a inda waɗannan baƙin suka sauka suna gadi sai suka kama sallar nafila cikin dare suna nafila sai sai na umar ya ji wani yaro ya tsalla ihu da ya sallame sallar sai ya tafi inda sautin yaron yake tahowa sai tarar da wani gida sai ce baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki kyautata wannan yaron ta ce to ya dawo ya ci gaba da sallarsa an jima sai ya ƙara jin yaron ya tsalla ƙara sai ya ƙara zuwa ya ce bai Allah ki ji tsoron Allah kyautata wannan yaron ta ce to sai dab da kusan asalatu sai ji yaron ya ƙara yin wata ƙarar da tafi ta farko sai tafi ya ce ke dai wa Allah inni umma ummasu ke dai ina ganin mutuniyar banza ce yaro ina irin wannan kukan ba za ki kula da shi ba za ki tausaya masa ba sai ta ce bawan Allah ka kuntata min ka matsanta min sau uku kana zuwa guri na ka nemi magana kan yaron nan to so nake na yaye shi ya ki yadda sai ce saboda me zaki yaye shi sai ta ce da shi saboda sayyidina Umar di yaron da ba a yaye shi ba ba a sanya masa albashi ni kuma nake san na yaye shi domin a sanya masa albashi domin mu ƙara samun kuɗin shiga sai ce watan sa nawa ta ce watan sa kaza ita ai bai isa yaye ba sai ce bawa Allah ki yi hakuri dan Allah ka kiyaye shi bai gaya mata ne shugaban ƙasar musulmi ba haka lokacin sallah an kiran sallah asuba ya tafi masallacin manzon Allah duk sahabin da izo wannan sallah a wannan masallacin bai iya gane karatun fatiyar sayyidina Umar da karatun surarsa ba saboda kuka bayan ya idar da sallah sai ijuyo ice ya bu'usan li Umar kam qatala min auladil muslimin Umar ya shiga uku 'ya'ya nawa ika kashe na musulmi ta wannan hanyar kaga ba shine ce a yara da wuri ba amma saboda ana son a samu ɗan wani abu wanda za a riƙe yara ko kuma a ƙara faɗaɗa a samu rayuwa mai daɗi ta sa ake matse yara a yaye su sai yake cewa a matsayinsu na shugaba shine sababi domin shi ya sanya doka abinda ake son a nuna mana a nan duk dokar da ka sanya idan wani ya mutu kai Allah zai tambaya duk wata doka da wata ka'ida da ka kawo a ƙasa ko a gari a jiha ko a ƙaramar hukuma ko ma ina ne inda aka ɗora ka aka ce ka kula da waɗannan mutanen idan wani ya samu matsala kai Allah zai tambaya rana alkiyama sai na umar ya ce daga yau duk yaron da aka haifo shi in yau ya faɗo a zo a gaya mana mai masa rijista akwai albashin da za mu dinga bashi sannan kuma a rubuta gwamnoninmu duk inda suke a kowace ƙasa wakilan ba kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi a gaya musu in dai an haifo yaro ana zuwa ana gaya gwamnati a sanya masa albashi a dinga bashi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan Amur dan as yake cewa arrahimu ne yarhamuhumur rahman masu jin tausayi su ma Allah yana tausaya musu irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku tausaya wa na ƙasa ubangijin da ke sama kuma ya tausaya mu saboda haka muna roƙon Allah wannan yanayi da aka shiga na matsi da takura saboda wasu abubuwa da aka sanya na dokoki kuma ina ƙara nanatawa daga cikin abin da ya ƙara taimaka mana mu dai da muke arewacin Najeriya ba mu san waɗanda suke kudu ba tun da ba a can muke ba ba mu san rayuwarsu ba mu mun san ba mu da ruwa amma muna da boda ruwa bodojin da suke ruwa ga baki ɗayansu a buɗe suke amma bodoji na tudu a rufe suke ga baki ɗayansu idan kana son ka shigo da wani abu ko ka fitar da shi sai ta barauniya hanya sai ta fasa ƙori dole kaya ya tashi dole a shiga cikin matsi dole mutane su rasa abin yi dole mutane su rasa sana'a saboda haka muna fatan waɗanda Allah ya sa suna kusa da shugabanni wanda suna iya jin maganarsu su gaya masa cewar wuya ta yi wuya fa ko mutane sun kai inda ba taɓa tsammata ba kuma duk lokacin da aka sami irin wannan yanayin to matsaloli fa za su iya faruwa kun ga dai satuttukan da suka fice mun yi magana akan juye-juyen mulki da ake a kasashen afirka mun kirga kasashe guda bakwai a jere da aka yi juyin mulki shekaran jiya sai muka ji wata ƙasar kirf an ƙara yin juyin mulki shi sa shugaban faransa da yake kasashen da iraina ne ko ƙasar ta raina ya yi wani bayani je ike cewa yana fatsan manin wannan guguwar da ta taso in ba a yi hankali ba za ta mamaye ko ina yanzu na jin kasashe guda biyu sun kama yi wa manya-manyan hafsoshin soja ritaya kasashe guda biyu na afirka su mare nan faransa suna jin an yi na shekaran jiya akwai kasar da aka sauke jami'an soja guda kusan 200 da wani abu saboda jin tsoron kada a yi juyin mulki shi kuma juyin mulki ba sai babba ba na ƙasa ma ina yin juyin mulki daga cikin kasashen da aka yi akwai yaro dan shekara talatin da wani abu ya juyin mulki yana na yana ta zazzara ido kuma a rasa yadda za a yi da shi to in ba a yi a hankali ba sai ga na ƙasa sun tashi sun danne na sama to ba ma fatan waɗannan abubuwa su ci gaba da faruwa fatan da muke yi allah maɗaukakin sarki ya tausasa zukatan shugabanni ya sa kuma su gane yanayin da ake ciki na damuwa in shugaba ice lallai shine sai ya ba wa mutane ba lallai bane iya ba su abin da zai gamsar da su amma a buɗa musu hanyoyi da ƙofofin da za su samu yalwa da za su samu walwala da kansu akwai mutumin da baya bukata ka bashi taimako abin da yake bukata kawai ka nuna masa hanya kamar yadda wasu daga cikin sabai da aka je madina ba su da ko sisi an yi hijira in an kawo musu kuɗi sai su ce a dulluni ala suqil madina a kai ni kasuwa ni na san yadda zan yi ba na bukatar kuɗin ka rike kuɗin ka nuna min yadda zan nema to Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wannan damuwa da muke ciki ka ɗauke mana wannan matsi da muke ciki fama da ake yi da matsaloli a cikin ƙasashenmu na Afirka Allah ka yaye mana Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar duniya da azabar lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa